na rantse da Allah na rantse da Allah zan yi aiki na zan yi aiki na tsakani na da Allah tsakani na da Allah kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada ya tanada tare da dokokin jihar Kano. Tare da dokokin jihar Kano. Yadda babban limamin masarautar Bichi Khalifa Malam Lawal ya laƙanawa sabon sarkin Bichi rantsuwar kama aiki kafin daga bisani madakin bici ya miƙa masa kayayyakin sarauta daban-daban da suka haɗa da alkyabba wuƙa takobi da dai sauran kayayyaki na sarauta da ke alamta karɓar sarauta a masarautar ta bici a saƙonsa da ya aiki a yayin taron gaban ƙasa muhammadu buhari ya buƙaci sarkin na bici da ya koyi da mahaifinsa marigayi alhaji ado bayero inda ya ce alhaji ado bayero ya yi nisa wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai ba a masarautar Kano ba har ma da arewacin Najeriya. Wannan saƙon ya aiko shi ne ta hannun babban jami'a fada gwamnatin tarayya kuma ɗan uwan mahaifiyar sarkin Kano da sarkin Bichi Farfesa Ibrahim Gambari da yake jawabi sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku ya buƙaci sarakunan gargajiya da su ci gaba da tallafawa gwamnatoci a dukkanin matakai domin haɓaka rayuwar 'yan Najeriya ya kuma buƙaci 'yan Najeriya da su gaba da yi yi wa shugabanni addu'a domin samun nasarar da ake bukata. Muna ƙara kira ga al'umma musamman musulmi mu dage da addu'o'i domin roƙon Allah subhanahu ta'ala ya wanya mana duk matsalolin da ke fuskantar ƙasarmu musamman jihohinmu na arewa baki daya bayan da ya mika sandar gwamna dr abdullahi umar ganduje ga sarkin na bici kuma yake jawabi ganduje ya bayyana kwarin gwiwarsa cewa masarautar bici za ta samu haɓaka musamman ta fannin kasuwanci a lokacin jagorancin alhaji nasiru ado bayero zai taimaka mana wajen koyar da matasa sana'a amma wannan mun riga mun gani tun lokacin shekaran jiya wanda aka yi lacca saboda kaddamar da wannan bada sanda an koya wa matasa sana'a an ba su certificate sannan kuma dukkaninsu an ba su aiki tun da suka kammala wannan karatu taron ba da sandar ya samu halartar ɗimbin al'umma daga ko'ina a faɗin ƙasar nan har ma da makwabta da suka haɗar da 'yan siyasa sarakuna 'yan kasuwa da malaman addini da dai shauransu ciki sun haɗar da sarkin musulmi kuma shehun barno, da sarakunan da suka fito daga kudancin ƙasar nan amma da ƙetare daga nan kano su ba wa gurasa a labaran standard boys television